Kid, take you know what? Get your. The voice of America, direct from Washington, Sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya samu ƙwarin gwiwa kan yadda ya ga ana samun ƙarin ƙasashen duniya da ke fitowa suna kira da a cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a faɗin Isra'ila da Hamas. Sai dai ya ce ya yi mamaki da ya ga ana ci gaba da harba makamai a yankin zirin Gaza maimakon a samu sassauci. Babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai ziyarar bazata a Doha babban birnin Qatar a ranar Asabar. yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa taron yanayi da za a yi a nepal yayin ziyarar tasa guterres ya gana da firayim minista sheikh muhammad bin abdulrahman bin jassim athani inda suka tattauna kan wannan rikici ita dai qatar tana da kyakkyawar alaka da hamas wacce ke da ofishi a ƙasarta kazalika qatar ta taka muhimmiyar rawa wajen sako wasu mata biyu daga gaza kuma rahotanni sun ce tana kokarin ganin an sako ƙarin yahudawan da hamas ta kama kazalika guterres ya gana ta wayar tarho da shugaban masar abdul fatah al-sisi kan halin matsanancin rayuwa da mutane ke ciki a gaza ita dai masar ita take kula da iyakar rafah da gaza a daren juma'a isra'ila ta sanar da kara fadada har-haren da take kaiwa ta kasa a gaza tare da katse hanyoyin intanet da wayoyin tarho a yankin wanda hamas ke iko da shi rasha ta zargi ukraine da lalata wani rumbun adana sharar kayayyakin makaman nukiliya da wani harin jirgi mara matuki da ta kai a tashar nukiliya da ke Korsk, tana mai ikirarin cewa ta kakabo takwas daga cikin jirage mara matukan ma'aikatar harkokin wajen rasha a ranar asabar ta ce jirage mara matuka uku makara da abubuwan fashewa sun kaikaici tashar nukiliyan a daren alhamis inda suka farwa rumbun adana share kayayyakin na nukiliya dakarun saman ukraine sun ce sun lalata uku daga cikin makamai masu linzami da suka ratsa ta sararin samaniyar yankin dnipropetrovsk a daren asabar 'yan afghanistan da ke gudun hijira a pakistan sun nuna damuwa kan matakin da hukumomin kasar ta pakistan suke shirin dauka na tilasta waɗanda ba su da takaddun izinin zama komawa ƙasarsu daga ranar 1 ga watan nuwamba majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan afghanistan miliyan 3.7 ne suka samu mafaka a ƙasar ta pakistan ministan harkokin cikin gidan kasar ya ce akalla miliyan 1.7 cikin wannan adadi ba su da takardun izinin zama hukumomin pakistan sun ce za su tilasta wa dukkan waɗanda ba su da takardun su fice daga kasar daga ranar 1 ga watan nuwamba bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin 'yan kasar ta afghanistan sun kwashe iya tsawon rayuwarsu ne suna zaune a kasar ta pakistan a kwanan nan jami'an tsaron kasar suka kai samami a wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira monda don tarwatsa 'yan gudun hijirar afghanistan da ake zargin sun tada wata tarzoma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda a sabiya sun kama mutum shida tare da karbe wasu makamai bayan wani harbi da aka yi a tsakanin bakin haure a kusa da iyakar kasar da hungary lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum uku ya kuma jikkata mutum guda 'yan sanda sun faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa suna tsare da wasu 'yan afghanistan hudu da wasu turkawa biyu waɗanda ake zargi da mallakar bindigogi ba bisa ka'ida ba babu dai wasu bayanai da ke nuni da cewa ko za a tuhumi waɗannan mutanen matsalolin harbe-harbe da fadace-fadace sun zama ruwan dare a kan iyakar sabiya da ƙasar hungary wacce mamba ce a ƙungiyar tarayyar turai ta eu dabban bakin haure sun kafa sansanoni a yankin inda suke fafutukar neman hanyar da za su tsallaka zuwa nahiyar ta turai tare da taimakon masu ayyukan fasakoran mutane wani mai kamun kifi ko sana'a su da ya makale a ruwan teku kusan tsawon makonni biyu ya kubuta bayan da ya kwashe tsawon wannan lokaci yana ta iyo sanye da rigar hana nutsewa a can gefen gabar teku da ke yammacin amurka rodanin bbc sun ce wasu mutane ne suka tsinci mutumin yana iyo a ƙarshen makon da ya gabata kwana guda bayan da masu tsaron gabar tekun arewa maso yammacin ruwan pacific suka kawo ƙarshen aikin neman sa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin mu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole sunana Mansur Sani daga nan jihar Maradin jamhuriyar Nijar nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri kamar yadda kuke jin hayaniya yanzu haka ina ma'yar kasuwar mata Sonita. Yawa ga mani sunanki Suwaiba. Mun zo kawo kaya muna sisi dama mutane. Eh daga ina kuke zuwa? Daga magama muke zuwa. Eh dama kun saba shigowa ku kasuwanci ku koma. Eh dama muna shigowa muna kasuwanci muna. Dami dami ake kawowa. To muna kawo sikilin takalma turarurruka duk abin da ya samu cefane mm. tashi miya kuka rogo. Wace irin alaka mai kyau ke akwai tsakaninku da mata na kasuwan mata? To mata na kasuwan mata mu dai tsakanin da Allah mun gode Allah saka da alheri. duk wanda muka kawo kaya abin da Allah ya hore mashi yana ba mu ta gida in ma sun samu duka a ba mu in ba samu duka ba mu koma gida mu je kuma abin da ya samu so mu kawo musu wani gashi an raya hanya wani irin hali kuke shiga wajen shigowa cikin Nijar idan mun shigo cikin Nijar domin Allah bisa hanya ma'aikatan nan dai suna da mu da cewa wani ma lokacin a sabke kaya wani lokacin a aza maka taron ma da baka iya biya wani lokacin kuma kai kayan ma ba naka ne na mutane ne kake dokowa don ka zo ka nemi abinci ka je ka kai ma marayinka kuma ma'aikata sai su zo su dame ka bisa hanya ka rasa yadda za ka yi da su wani yana dan iya sassauta maka wani kuma bai sassauta ya magana kyawun hanya tunda ba hanya bace direct tara ne ya kuke shi dangance da yanayin jiki da sauran abubuwa a to wannan kuma ai alhamdulillah jiki yana ciwo sai dai daɗa hakuri tunda mutum in ya kama shi ba yanda za ya yi domin fatan kuna da wani kira ga hukumomi na Nigeria da na Niger? Eh to mu dai yanzu muna neman alfarma a samu a dan sasanta a dan raga mu idan mun taho da yan kayayyakin mu ma'aikata abin da Allah ya hore mu muka ba su si hakuri su kyale mu. Yawwa ajiya ku ga mu sunan ku ga mata. Ajiya ce ma nake wallahi. To gashi na iske ku a wannan kasuwa ta ku an ce kasuwar mata ce. Ah maza mata an shi yanzu. <laughs> Kasuwa alhamdulillah an gode ma Allah. tun da dai ba a rasa ci ba a rasa sha ba to a ce kasuwa ba abin ga ba dai Allah ba za a maka wanga abu kullum kullum dai ko dai wanda za ka ci abinci ne har waɗari da hamsin ana zuwa alhaji ayi har shika ma sai ayi mm. wani bi ma sai ka koma haka nan wallahi yaro yanzu dai sai dai nan kwana biyu an ji daɗi in Allah wa ya yarda. Muna shiga Najeriya. Eh muna shiga Najeriya. Jibe ko kaɗan. Ah daga jibe ne sai magana ba ni zuwa. Ko ya wannan hanya take? to da hanya da daɗi za a ca sai dai gewayen nan da ake shi dai hmm. abba daɗi kuma duk can ai garin su ne cikin ya kake hmm. kai maza maza ka hito ka abin kuma wani bi kuma an aka ce ga sanan sai ai ta tsoro hmm. wallahi wani bi sai dare sai ka biyo cikin dawan nan ka hito gaskiya ai daɗi gare ta hmm. shi mutum in yana gaskiya wallahi gaskiya za ta tabbata gare ko abin nan nashi cirewa cikin sarauta Allah Allah zai maido mashi abin shi ba sani ga wani ba amma dai muna dan kamanta mana koyin ɗiyanku mata da jikoki game da kasuwa a matsayinsa na mata sana'a ni za ku yi wani irin kira gari ku mu mai gida yanzu kai dai a ta sha'ani mu yanzu da ke tsoyin ma mun yi su kokari sun rangance ɗiyanmu zanne su ja ba mu a tabbata su to haka zai haifar da ɗa mai ido a nan gaba mu ne yau mu ne yau mu ne gobe wannan Allah za ya barin mu wanda ma suka ebi shekaru da ba da da kansu suka wadi suka ce suka wuce bari mu masu su da kulli ga duniya ta kare sai dai ciran doka kaya ta ɗaura kaya doka kaɗai za ta ta azaba su to me fatan ku akan hukumomi wajen shigowa da kaya me fatan san ma mu su ringa tausaya ma mata sunan wani mai nama ce shi shi mai tausayin mata ne eh. eh amma mace a ringa tausaya mata kasuwan mata Allah sa albarka kasuwan mata mutum sai dai in Allah bai mashi arziki ba kawai amma ko ka shi ka abin ka kasa akwai mai sanya kana da Allah har Saudiya na tsaye alaji wallahi tallahi ko kaza ban sayi ba da na dawo ni ba san ake samu kuɗin nan ba wallahi alhaji da Allah bai raba kuma nan ne Allah ya mana ya so arzuta ni wallahi a gidaje mu a alhamdulillah Allah kara ma annabi daraja godiyan mata godi Allah kara ma annabi daraja eh, a an yi so da yanzu ma mi a yaman <laughs> mun gode an gari masu sauraro kar da abinci shirin kasuwa akan make dole kenan muke gabatar muku a wannan kasuwa ta mata inda muke tattaunawa dangance da halin da 'yan kasuwa suke ciki mata da maza musamman ma daga lokacin da aka yi wannan juyin mulki na ranar 26 ga watan yuli zuwa yanzu tare da fatan dukkanin al'ummar sauran amerika ana ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci eh, ni ne abdullahi kasuwar mata eh kwanoni da robobi nake da. to abdullahi me zaka cewa game da hanyar da kuke bi gaskiya hanya da nijar da najeriya duka akwai matsaloli najeriya kaga yanzu in ka ce shiga najeriya za ka yi immigration suna damun mutane da 'yan sanda e eh, matsayin kana na dan nijar dan yanzu sun san ecowas ba ta da wata amfani shi yasa suke ta takwara ma mutane in ka taho da kaya haka kayan najeriya ne ka siyo ba na wata kasa ba in ka taho sai su ta maka azawo sai su ta cewa sai ka bada kaza sai ka bada kaza dole sai sai mutum dan sanda fa shi zai zauwa yanka maka shi sai ka bada kaza kuma ko alhali ka Najeriya na kaso soja wannan da kake ganin sa nan masu faturu sai soja sai ya zo ya tsare ya ce dole dole sai ka baya kaza soja wannan aikin da ba nashi ba ka gani immigration aikin kaya ba nashi bane kowa yana gwada iko dan saboda kai dan Niger ne kenan kai baka da yanzu ECOWAS ba ta da wani aiki suna hocewa da ba ECOWAS ba ta aiki yawwa wannan hakika wannan ne to ka abin da ya sanya yanzu gaskiya in zaka shiga Najeriya ga yanzu hanya ba ta da kyau mm. ka gani in ka tashi tun daga nan ka tsina kana ta mm. hankalin ka tashe yake sai an kaga ka ko ni zan hankalin ka kwatai kwanti mm. ma'aikatan su kan wannan barayi masu tare mutane su yi musu gwaji su tafi da mutane zikon najeriya kawai yawwa ne kawai wannan saboda allah kuma gani zar kuma yau yanzu yan kayan ka da su tuwon da birgen sai kowa sai zo ya takure ana cewa duk yan kasuwa kuna kara maka kudi wannan wahala ce take sa kuɗi yawwa ko saboda allah ba wani ƙari bane ba ce can ma kuma akwai kari duk in ka je sati sai ka sai ka zan sai ka sun ƙara kudi hmm. duk in ka je kuma yanzu in ka taho masu taho da kaya da kaya suna shan wahala kai kai eh, wasu yanzu a tada ma wannan hanya wannan hanya ta katsina ta lalace sai dai su je waya ta tami aduwa suke wa. kuma da ta ma da rumfa suke zuwa su ma yanzu ma'aikatan da ma da rumfa su tana damun mutane yanzu ya za ku kamanta yanayin ciniki na ga kwastomomi kawai sun danyi karamci in aka ce kakawar haka ana aure aure da sauran abubuwa ya na gani ka zama na da sai in iske ko tsaye gaskiya duk wannan yanzu babu shi yanzu yanayin kasuwa ne da ya canza babu kasuwa ba ciniki magana saboda Allah ana ganin war haka ga kaka kun ta ba to yanzu ne lokaci ne yanzu ban mu dai sani ba ko ya dai zuwa gaba da abin da ya warware. Cikin ya mata gida. Dama masu sauraro sunanki. Sunana malama mai sai da kaya sonita. Dami dami ake sai da wannan wuri naki. Wallahi muna sai da shaddodi, muna sai da leshishika, muna sai da atanwoyi, muna sai da tisuna, muna sai da hijabai, mm. muna sai da oshu haka. Amma wallahi yanzu dai game da hanya idan muka shiga Nigeria tun daga min hito kano muke fuskantar matsala wannan riha hanya da aka ce an yi wallahi muna tare da tashin hankali dan akwai radda wani imagire shama ya buɗe bugu na da shi faɗa hada zagaye ina mace ina mace wallahi ya daga kan bin daga zai bige ni mm. akan mun taho mun ko mace ce ta taho sai ta ɗauki ta ba su kuɗi ɗari biyar dubu abu ya zama cin hanci get sama da get 20 da wani abu kuma mun ta can mun sha wuya daidai a ce mun taho kasar mu mu ji sauki ko muna tun karo kasar mu ma mun shiga wannan matsalar yanzu ikon muka dan gida sun kama matsalar sai su zo idan muka zo da motoci mu yan Nijar ne ba yan Nijeriya ba ne amma muna kawo kaya sai an ma kaya wunya wunya an tona masa asiri an watse su a tattara a zubi idan aka zubi yanzu kwannan ga an zuba kayan kaso maka ma haka turmi na tisi roba nan jikka da hamsin ake sai da ɗari uku amma wallahi da aka zube tusin nan turmi tusin jika goma ya tara nan birgal suka ce sai an ba su. Ana cewa kuna amfani da wannan dama kuna ƙara ma kaya kuɗi haka nan ne ko Wallahi ba mu ƙara kuɗi idan da kana sayan ka da ka dan shigo na sai ka tattaya ka ji farashin ka. Mm. Ko muna sakin yin akan za a sawo abu Nijera na a zuwa aza naira mm. hamsin ɗari iya riba a ke naira ɗari dala ashirin wata. amma mu muka zo yanzu matsalar kan mu hiddo kayan bannar da muke sha ga hanya ya ba aka sai da kayan wallahi ba a samu kuna matsayin mata kuna muna matsayin mata kuma muna ci da ƴaƴa hmm. wasu ba maza wasu duka marayu suke ci dan karin kaso ga an da ka bi da rana in mun kai mu ɗari biyu wallahi karhen su duk marayu ne ake aiki ai wahala a ci ka dauki ɗawainiyar ɗa na makaranta eh ka dauki ɗawainiyar cin shi da shan da shi da shi ga abinci bai saiwa amma kuma idan mun ta wallahi tashi hankali muna huskanta ya ga hanya muna da wani kira ga hukumomi mu dai muna neman hukumomi su taimaka mu saboda mu dai mata dama rauni gare mu kuma da muke wahala nan domin rike mu muke yin ta tunda ba wanda zai rike mu kenan hukumomi na kira gare su tausaya mu bayan Allah mata kenan a tausaya mata bayan Allah a barsa su neman maɗiyansa abinci shin idan aka kyale ɗiyan mu marayu na gaya mashi idan aka kyale shi wannan abu ɗiyan mu suka shiga suna sace sace hukuma ta ji daɗi ƙasar ka babu kwanciyar hankali a hukuma bata ji daɗi. a shugaba alhaji ashiru mai aran maji na wannan kasuwa ta mata me za ka cewa a ƙarshe game da hirarrakin da muka yi. alhamdulillah abin na faɗi an tattambayi mata ka ji abin da suka ce. Hmm. Allah kuma ya taimake mu ya ba mu rinjaye dangance da wannan lamari da muke ciki Allah sa gwamnatin mu ta yi ƙoƙarin kama mamu dangance da tausaya mamu. Dan shi talaka sai an yi ƙoƙari ba mun ce ka abu doka ba a'a za mu bi doka amma dai in an tsaurara an ce sai mun ta ɗari bisa ɗari to akwai matsala a dan san yadda za a yi a dan gyara. haka ne masu sauraro kamar yadda za ku iya lura lokacin da aka ɗiba ma wannan shiri na kasuwa a kai miki dole na murya amurka ya kawo lokacin shi a madadin sauran abokan aiki na washington dc suna sunana mansur sani daga nan jihar maradi nake cewa mu kasance lafiya. masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi. barkamu da haka. Ina son wannan lokaci da yi magana a kan zumunta. Ayar Allah ta ce muna zumunta da junanmu. Wato, in akwai rayuwa, in akwai jin daɗi, in akwai alheri, wanda yake tsakanin ɗan adam da Allah shi ne zumunci. a zaman radda za a zama gidan rahama gidan gobe gidan hutawa abin da ya zama da mahimmanci duka shine zumunci to aya ta ce idan baka yi zumunci tare da ɗan uwanka wanda kake gani ba ba yadda za a kai zumunci tare da allah mahalicci wanda ba ka ganin sa inda zumunci zai fara zai fara ne tsakaninmu da ni mu da yan uwanmu ni da kai kai da wancan wato bi a rayuwa bi inda muke ko tare da wa muke ko tare da wa zami ba abin da ya fi muhimmanci ga gaban Allah mahalarci kama a zauna cikin salama a zauna cikin zumunci idan ana zumunci da Allah ya zama wajibi ne a zumunci da dan uwa in ana zumunci da dan uwa ana so a zumunci da dan uwa mutum ya zama an nufa a zumunci da mahalarci kenan wato wannan kalma zumunci ta shafi zaman duniya ta shafi yadda aka gama zaman duniya ta shafi zama tsakanin mutum da dan uwansa mutum ta shafi zama tsakanin mutum da mahalicinsa to yan uwa na Allah madaukakin sarki abin da ya ban mana a duk wanda ya fi daraja shi ne zumunci tun daga zaman duniya har ya zuwa ranar da za a koma makoma abin da yake da mahimmanci shi ne zumunci zumunci ya shafi dukkan rayuwa idan haka ina son faɗi mana yan uwana abin da Allah ke so mu halittun mu shi ne zumunci. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan acne vulgaris ko pimples kamar yadda wasu suka fi sani. bayani a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum inda ya fara da yi mana cikakken bayani akan pimples ko kuma kurajen fuska. Likita gare ka. Acne vulgaris ko kuma wanda aka fi sani da pimples wato cuta ne na fatan jikin mutum. Wannan fatan jikin mutum musamman na fiska na wuya tare da kuma sassa na jiki a wa'insu amma kuma dai ya fi aukuwa a fiska da wuya wanda kuma ba kuma bane illa cuta ne wanda ya fi affecting hair follicles wato is a follicular disorder da wannan hair follicles ba kuma bane illa ramuka ramuka da muke ganin su a fiskokin wanda sai mutum a hankali ya nutsu tukunna zai gansu wannan ramukan nan kuma wanda yawanci sukan fitar da gashi ne a wani sassa na jikin mutum musamman hannu kirji ko kuma kafa ko wani abu makamancin haka to su kuma a madadin ya kasance gashin zalla ya fito to sai kasance cewa wannan ramukan sun yi amfani da wannan opportunity ko in ce wannan cutar ya amfani da wannan opportunity ramukan so shi ma sai yana fitowa to likita shin me ke haddasa haddasa irin waɗannan ƙuraje su rika fitowa a fuska? Shi wannan acne vulgaris din nan yana da manya-manyan dalilai kamar haka. Na farko dai ya kamata mu sani ko mu gane cewa duk bayanin da zan yi akwai a lot of very important information da zan faɗa wanda ya kamata a ce an gane su wanda haɗa da hormones wato hormones wani sinadarai ne na jikin ɗan adam wanda suke taimakawa gurin girma na jikin mutum wanda suke taimakawa gurin girma na a ce alal misali a maman mace tare da kuma muryan namiji da yake canzuwa musamman musamman in ya kai shekara sha bakwai sha takwas ko kuma mace wanda muryanta yake dawa karami yayin da ta kai shekara sha biyar sha shida wanda da a da ne in namiji dan shekara bakwai ko takwas ya yi magana za ka san yaro ne amma kuma ya kai shekara sha bakwai sha takwas sha tara ka san cewa ba wai yaro bane zalla ke magana saboda muryan ya bude so hormones suna playing very important role a wannan matsala ko in ce a wannan skin conditions din na shi acne vulgaris din so abin da yake faruwa shine akwai wani abu shi androgen androgen din nan kuma daga endocrine glands ne wanda shine wannan sinadarin na jikin mutum da na faɗa wanda yake playing role din wanda a gaba a gaba a hankali kuma in ya zo ya fara yin yawa sai ya fara creating natural oil a jikin adam wannan natural oil din nan shine sebum wannan sebum din na kuma is natural kamar da na faɗa so kenan yana nufin ba idan mutum yana yawan cin maiko ne ko kuma tana yawan cin maiko yake nufin cewa za su yi developing na. a'a ko kana cin maiko ko baka ci naturally jikin adam Allah yana halittar mutum sai kasance wannan maiko ikon ya riga da ya fito on its own wanda kuma in ya zo ya fito yakan yi creating different forms din da yake leading to wannan acne vulgaris din. Menene ma bambancin kurajen pimples da sauran kuraje? acne vulgaris yana da bambanci sosai saboda shi most of the time akwai wanda ma suke considering din shi a matsayin normal saboda it's a natural process misali ce it's a natural process saboda su androgens ne suke stimulating din shi su sebaceous gland tare da other sasha na jikin mutum wanda suke playing very important role kamar yadda na faɗa hormones tare da su genetics tare da su family history tare da kuma bacteria suna playing roles but yawanci shi genetics ko in ce genes din mutum ne wato abin da yake bambance mutum mutum generally tare da sauran mutane shine jeans din shi su biye ne da sauransu da sauransu haka to shi ma wannan wato ainihin acne vulgaris din ba mamaki ba ya fito through jeans din mutum wato in jeans ina ya da wannan to bayan da na iya haka zai fito haka ma kuma akan samu from hormonal uh, imbalance ko kuma hormones generally wanda kuma wayan su ma kan consider din shi a matsayin alama ne na girma so kamar yanda namiji kamar yanda na faɗa a baya in kai shekara sha bakwai sha takwas yakan zo ya gaji murin sha bude ko kuma budurwa in ta kai shekara sha uku sha hudu kaga ta fara mama to ba ka zo ka ce zaka ba da wannan maganin ba to shi ma haka acne vulgaris ba za ka zo ka ce ga standard maganin shi ba saboda it's a natural process so sai sa in su ba sa considering in shi a matsayin skin infection but rather dai kawai kamar skin irritation din ne kuma da discomfort inda ba a zo a zo a ce to ga magunguna za a ta bayar ba dan ai treating din shi za ga wanda yake ta neman maganin acne vulgaris ko kuma pimples kar su na bata lokacin su yin hakan za su iya samu abin da zai dan rage musu amma ba shi yake nufin zai tafi ga baki ɗaya ba lokaci ne kai kawo shi kuma lokaci ne zai tafiyar da shi kamar mace ne wanda ya kasance tana al'ada ba kai saka tsayar da shi ba sai dai ka bada abin da ka san zai tsayar da shi da karfi wanda kuma hakan yana jawo mata illa to shi ma hakan haka ne vulgaris ba za ka zo ka ce za ka yi forcing ka tsayar da shi ba shi ma lokacin tafiyan shi in yi to zai zo ya tafi musamman in mutum ya wuce shekara talatin da bakwai ya wuce arba'in sai wahala ka ga wannan pimples din sai dai ka ga alaman shi a jikin fiskan mutum so bambancin shi kenan na farko bambancin shi kuma na biyu shine mutane da yawa yawa sukan iya mistake din wannan acne vulgaris din da folliculitis ba baye wato wani irin kuraje da ake samu yayin da musamman maza suka aske gemu su irin suka yi aske nan gaba ke sai ga kuraje sun dame su sun takura musu so ba ma zallan shi ba muna da other forms of skin infections su dermatitis dermatosis tare da wanda suka fi shi yawa su kuma wanda amma ba sa fitowa a fiskan mutum an ba mun mamaki bane mutum ya kasance ya samu skin infection din da ya fito a fiskan shi wanda ba acne vulgaris ba haka ma kuma zai wahala ka ga wani kuma wato wato ainihin a skin infection ko kuma cuta na fata a kafan mutum a cinya a baya ko a ciki yi tunanin pimples ne a'a pimples shi a fuska yake fitowa in yi yawa ya zo wuya a yayi yawan yawa kuma sai ya je kirji amma wanda bai cika faruwa ba To likita wasu na alakanta irin waɗannan ƙuraje na pimples da girma ko kuma balaga. Shin yaya abin yake a likitance? Sosai mako haka ne, saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara sha biyu sha uku sha hudu sai kuma ya ci gaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara sha biyar kyakkyawan yarinya budurwa ta zo ta fara creating wannan a shekara sha biyar sha shida sha bakwai wani har ya kai mata shekara ashirin da hudu da biyar da shida. So wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci a at puberty da adolescent shi wannan androgen tare da su wato any endocrine glands in hormones din na faɗa a baya yawanci ana da high level of their activity peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko in ce karfin su ya fi yawa a wannan age din to the fact that karfin su ya fi yawa a nan age din nan to age in girma kenan kamar da na faɗa irin yadda ake al'ada muryar namiji kasance ya buɗu ko aga gashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma a the ba shi yake nufin cewa dan kai oke baka baka ga danka ko kuma ga arki tana wato ainihin pimples ba yake tunanin eh, a yi tunanin cewa akwai matsala a girmanta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowane namiji ba bane kowace mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba <laughs> shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi na kusa kansa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya create har kama kuma bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abin ko ya kasance ya sa ya yawa irin shi wato propionic bacterium acnes din kenan to yayin da mutum ya kasance ya fara girma musamman da ke shekara sha biyu sha uku ya fara yin sama so an fi samun activity mai karfi na wannan androgens ko kuma ce wannan na sinadaran jiki na hormones din da ya kasance suke uh, activating ko stimulating sebaceous gland shi kuma sebaceous gland samun opportunity yake jira wanda kuma na androgens sun riga da sun bayar so continuously sai zai fara accumulating yana creating wannan natural oil na sebum din nan daga nan kuma eventually har ya kasu wani abu shi pilosebaceous duct wannan pilosebaceous duct din nan yana yin yawa yana yin yawa har ya kasu wani abu shi comedon so wannan comedon din na kamar yadda na faɗa a baya ya rubu kashi biyu muna da open muna da kuma close amma kafin mu je ga rabe-raben shi ya kamata mu fahimta me a cikin wannan comedon din nan mai ne wanda ya taru yawa ya haɗu da da ɗan bacteria ya haɗu da kuma so epithelial debris so wa'annan dukkan su kuma akan same shi ne akwai na jikin ɗan adam saboda kamar bacteria akan samu microflora haka kuma at the same time akan samu wani form of bacteria wani shi propionic bacterium acnes wanda ya fi muni wanda in ya zo ya haɗu da wannan comedon ko maikon jikin da yake fitowa da wato ainihin gashi ta ramukan fuskar mutum da sai ga yafi ya fi wasu sai za ga wani a nashi pimples din bai kai nauniyawa ba na wata ya fi na wata wani har muni sosai wanda har ga mutum yana rufe fiskan shi saboda wa'innan propionibacterium din tare da su a epithelial debris tare da shi sebum din sun zo sun haɗu sun yi accumulated sun zo sun kumbura a fiskan mutum ya zo ya dawo differences sha kuma na fiskan ya yi yawa ya bazu kuma so continuously kuma shi kan shi comedon din na kamar yadda na faɗa sai ya zo ya rabu into two ko in ce into almost four muna da early comedons muna da late comedons muna da kuma wato ainihin shi inflammatory pustules ko kuma pupils sai kuma finally muna da shi nodular cyst so duka wannan hawa hawa ko in ce mataki mataki ne na wanto ainihin kurji da muke gani ko in ce kurajen da muke gani a fiskar mutum shi early confidence ba a cika ganin shi ba saboda yana fara girma ne a cikin layers of the skin irin su dermis epidermis da da sauransu ba masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin sai a tare mu a wani makon inda za ku ji mu dauke da wasu muhimman bayanai akan pimples a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku. Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.